صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عباد الله سلام الأبناء والبنات أمنية الآباء والأمهات يا لها من نعمة عظيمة وقد أقر الله عينيك بالذرية الصالحة ذرية تخاف الله تبارك وتعالى ذرية تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ذرية تتعلم وتعمل بعلمها ذرية صالحة طيبة الولد الصالح بهجة الحياة وسرورها وفرحتها تحبه ويحبك وتأمره فيعطيك قال الله عز وجل عن عبد الخليل عليه, عليه من الصلاة والسلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال الله عن نبيه زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قل كما قال الأخيار وصفوة عباد الله الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله صلاح الأبناء والبنات يكون أول ما يكون منك يكون من حركاتك وسكناتك يكون من أقوالك وأفعالك يوم ينشأ الابن وتنشأ البنت في أحضان الأب يخاف الله وفي أحضان الأم تخشى من الله تبارك وتعالى سلام الأبناء والبنات يقوم أول ما يقوم على قدوة صالحة من الآباء والأمهات إن رآك ابنك تخاف من الله خافه وإن رآك ابنك تخشى من الله أظمته وهابه إن رآك ابنك مع المسلين كان من المسلين إن رآك ابنك من الأخيار والصالحين كان من الأخيار والصالحين عباد الله صلاح الأبناء والبنات يتوقف على أمرهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أخي المسلم أختي المسلمة إن الله عز وجل إذا أنعم عليك بالذرية ونظرت عيناك إلى ابنك وبنتك فاعلم أن الله عليك حقا عظيما وفضلا جليلا كريما فليكن أول ما يكون منك أن تقول بلسان حالك ومقالك الحمد لله الحمد لله حيث لم يقطع مني نفلي ولم يجعلني أقيما لا ولد لي وهو الذي وهبك وهو الذي تفضل عليك فاشكره فقد أتأذن للشاكرين بالمزيد الأمر الثاني عباد الله أن تأخذ من نفسك أن يكون في نفسك الشعور بأزيمة المسؤولية الأبناء والبنات ما هم إلا أمانة وضعت في عنقك إما أن تنتهي بك إلى الجنة وإما أن تنتهي بك إلى النار أبناؤك وبناتك مسؤولية قبل أن يكونوا أبناء وبناتا فإنهم واجب ومسؤولية قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول الرئية والتكفن بين يدي الله فيهاجك الابن وتهاجك البنت فإما أن يكونوا سبيلا لك إلى الرحمة وإما أن يكونوا سبيلا لك إلى النار واسأل الله خيرهم واستعذ بالله من شرهم فما هم إلا فتنة وزينة في الحياة وادرع إلى الله جل وعلا أن يعيدك على إسداء الخير إليهم من العلم والتربية الأمر الثالث إن الله أمرك في أبنائك وبناتك أن تكون من العادلين اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم وبناتكم لا تفضلوا الأبناء الذكور ولا تفضلوا البنات الإناث واتقوا الله في الجميع فإذا عدلت بين أبنائك وبناتك حللت منابر من نور الجنان على يمين الرحمن في يوم يغبطك فيه الأنبياء والصديقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء الذين يعدلون في أهلهم وما والوا فإياك أيها الأب أن تفضل بعض الأبنائك بالعطية إياك أن تكتب عرضا أو توطي مالا أو تهدي سيارة أو إقارا إلى إبل أو بنت بل اتق الله فيهم واعدل بينهم إن الظلم الأبناء والبناء يوجب الحقد والبغضاء ويوجب انتشار السحناء شحناء وتتفرق بين قلوبهم وتتقطع أواسر المحبة بينهم كان السلف الصالح رحمه الله عليه يعدلون بين أولادهم حتى لو قبل أحدهم ابنا ذهب إلى البنت وقبلها يخاف من الله عز وجل أن يكون مقبلا لواحد منهم على الآخر الأمر الرابع عباد الله إياك أن يكون أبناؤك وبناتك سببا في أذية الناس احفظهم عن أذية الأقرباء وعن أذية الجيران وعن أذية الناس خذهم بالتوجيه والإرشاد الأمر الخامس إياك أن يكون أبناؤك سببا في أذية الناس وتزهق الأرواح وتسفك الدماء ويكون بها الشقاء اتقوا الله عباد الله في أولادكم اتقوا الله تبارك وتعالى في أزواجكم اتقوا الله في بناتكم اتقوا الله في معاملتكم عباد الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك التوفيق اللهم إنا نسألك التوفيق في كل الأشياء اللهم ارحمنا وارحم آباءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مصلح الذريات اللهم يا مصلح الذريات أصلح ذريتنا اللهم يا مصلح الذريات أصلح ذريتنا يا رب العالمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين وشابتهم يا أرحم الراحمين اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى وألهمهم السداد والهدى اللهم اجمع على الخير قلوبنا وأصله ذات بيننا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر واجعلنا من المعظمين لحرماتك يا أرحم الراحمين الحافظين لحدودك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام وأهله اللهم اعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله وأذل الشرك وأهله وأن كلمة الحق والدين وانصر أولياءك الموحدين وخذل أعداءك الكافرين اللهم أنزل الأمن على ولاية بامبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معافك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصاعب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا بركات السماوات والأرض اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ba tana magana a kan akan ya'ya 'ya'ya shine zaman lafiyar wannan al'umma ne babu shakka idan 'ya'yanmu ba su kyautattu ba wannan al'umma din ba za ta zauna lafiyar da suke bukata ba kuma za ta ji daɗin rayuwa iyaye su ji tsoron Allah kuma su saka 'ya'yansu a kan hanyar da ya kamata jama'a al'amarin ya kai yadda duk ba a tsammani wasu ƴaƴa ko wasu iyaye gara ma da a ce ba su haihu ba da ya fi mu al'umma alheri saboda fitinar da wasu yara suke jawo ma kansu da jawo ma ƙasa da kuma al'umma gaba ɗaya satin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi shaye-shaye kamar yau ne ko wannan satin ne ake maganar ranar wato yaƙi da fatauci da shan kwaya wallahi wannan al'amarin ya wuce yadda duk mutane suna zaune ne kara zuri amma ba su san illar da suke makarsu tsukin anguwanni dewa za su samu yanzu ana sai da kaya ba wai ma wani mutum sai ya kafa shago matsalar ma da ba kusanta ba shi ne wanda zai saya ya san inda zai tura kudin inda zai karba kuma tsakanin inda zai karba kusan kilomita biyu wani lokacin suke tafiya su karbi abu saboda haka musifa ta kewaye mutu ko ina da bala'i kuma duka yayanmu ne kuma akwai manya wasu har ma a safin gaba za ka same su a cikin masallaci kuma su suke wannan aiki wasu duk guraren karatu da za ka je suna nan kuma wallahi su suke wannan aiki sai baka mutumin da zai je ya irin wannan aiki shi ne zai kama safin gaba ya fita kuma ya yi luwaɗi ya munanan abubuwa na tsirin al'umma ce ta al'umma ce muna cikin bala'i jama'a muna cikin musifa na sha faɗi akan wannan mimbarin lokaci kusan yayi kusa koma yayi in ba zunubi kake ba karkashin kasa ya fi maka alheri wallahi da wannan rayuwa saboda fitinar da ake ciki wannan da daman ku saboda ba su san komai ba kawai wani bukatar su ya ci ya sha ne duk abin da ya damu al'umma sun san shi ba balle bakin ciki ya dame shi wani kuma ya sani shi yake aikatawa yanzu ku dubi ne abubuwa da 'ya'yanku suka fitar wai wani abu wai ma ka dai mai ko ne? wasu da yawa sun sani ko wasu ma ba su ma san ana yin wannan abu yara kawai don sun gama jarrabawa sakandare sai su rinka yaga uniform din su yi rubutu a jikinsu su yi batsa wata ta rubuta kalmar batsa Ƴaƴanku ne na rantse da Allah Ƴaƴanku suke wannan abu siyayya ga yunifon wani sun gama makaranta wanda ba da tabbatin ya ci gaba ba a rubuta kalmomin batsa wasu daga ƙasa suke zuba ma kansu hali na mahaukata gaba ɗaya ku iyaye ba ku sa idanunku ba ku bibiyar 'ya'yanku ba abin da kuke mafiya rinjayen wallahi ba abin da suke ita ce gaskiyar magana baka sa 'ya'yanka a gaba baka san me suke aikata kawai idan an haifa an kuma jefar an kawo ma al'umma bala'i na rantse da Allah ba da irin waɗannan yayan annabi zai alfahari ba wallahi da ake ta jan hadisi ana ce muku ku yi aure ku haihu ni zan yi alfahari da ku wallahi ba da irin waɗannan yayan zai alfahari ba kai ka san annabi ba zai alfahari da garin dan iska mashayi ba sai ya yi alfahari da shi ba kama koya masa addinin ba komai ba ka koya masa ya zama kallon alama ku ji tsoron Allah ranar da Allah ranar da duk za mu shiga gabashin kasa abin ba zai yi kyau ba billahi lazi ina rantse mu duk uban da ya kawo irin waɗannan ƴaƴan ya koma bai komai ba wallahi ranar da zai shiga kabari Allah akwai aiki na rantse da Allah duk uwar da ta ɗaure ba wannan ɗan indi ba su tsora shi akan kirki ba suka shashantar da shi na rantse da Allah abinda Allah zai yi wa mutane ba a tsammani sa wallahi da haka kowa ya sani wallahi tsaya ka ɗauki mataki ka tsaya ka ɗauki mataki ki tsaya ki gyara kowa ya tsaya ya gyara ba abin wasa ba ne kawai ka haifi ɗa ka jefar da shi ne ta yi abin da aka gama. yunifon fa kai kasiya amma wai saboda ya zana a ƙarshe kawai ya fito ya yi yaga yunifon ya yi yaga ya buɗe bayansa a yi masa rubutu na batsa ta buɗe bayanta a mata rubutu na batsa zuba musu ƙasa a yi ta shashanci ya'yan mutane a nan fa nan ta nan haka Wani yara jino wani sun gama jarabawa jino wasu suke fati wani ya yi wando bororo haka ya tsuke ya'yan musulmai ne duka idan ka kuma ku iyaye wai ko kuke ba su ma kuɗin su je su yi za ku gaya ma Allah na rantse da Allah kowa sai ya yi bayani a cikin ku wallahi tallahi kowa sai ya gaya mu Allah irin yadda ya rike ayar na rantse da Allah annabi ne yake magana sai an tambaye ka wannan da ga ko ka tsaya ka gyara ko kuma ka je ka sha tambayoyin ubangiji ko baka da amsa kawai kenan a haifa kawai a jefa wai gaya maka ba nauyi bane ke uwa ba ki da aiki ƴaƴanki su zama barayi kuma sai kike baye musu gindi ƴaƴanka su zama barayi mutum ya yi shaye shaye ya yi sata ya komai ka zo ka tsaya sai an yi maka kaza sai an maka ba. ɗan ka yi shaye shaye ya taka wani ya balla wani ya yi wani abu ka zo ka tsaya ka ce har yaushe yanzu ku duba 'ya'ya juma'a wai sai a yi hawa a yi ta gudu a cikin gari wanda duk tsotsai ya zo ya haushi shi kenan na faɗa nan kwanan bayan sun kashe wani yaro a mu da mashi ko zuwa gaisuwa ba shi ba uban yaron haka ya ta kuka yaron ya haddace izu wajen arba'in da biyar haka suka kashe suka tafi tun da suka buge shi da yi mafi kuma ko zuwa ba a yi magana ba mu da gwamnati ne ba hukuma ne shi ne kawai yanzu idan ka shiga mota kawai wani rusocin ya rika cima baka sa siddar ba siddar kawai kana cikin ma mota a rufe ga wani ya hau kafafuwansa suna reto wane ne ya yi wane ne duk su ba bas. ina magana hukumar kiyaye hatsarurrukan yara fa yanzu ƙanana jama'a suke tara kekuna da yamma ranar juma'a suke ganganci akan hanya kuma ƴaƴanku ne wai ya kuke so ne ai kuna kallon wannan abin sai bom ya tashi ya gasa kowa ya kona shi an kashe mu kuma za ku yi magana ba iyaye yanzu ba za ku haɗa ƴaƴanku irin wannan abun ba juma'ar da ake yi ma annabi salati ana alkar kai ƴaƴanka ba abin da suke sai wannan abu su zo fito suna buge mutane kuma akwai 'yan sanda akwai hukumar tsare hatsaruka akwai wane ne masu kiwon lafiya akwai wane ne duk a cikinmu da ma'aikatun da komai mai aikin mai muke to inda ba za a hana wannan ba kuma mai amfanin mu a matsayin manya a kasar mai amfanin mu a gaya mu amfanin mu inda ba za mu iya hana yaran mu ƙanana 'yan firamare da za su hauke kuna suna ganganci su hau bashi suna ganganci suna buge duk ƙofar da suka samu ko duk wanda Allah ya tsora masa su buge shi kuma ba mu yi magana me amfanin hukumomin namu wani wa mai amfanin mu in dai za mu haifa mu bar wannan abin a gaya mu amfanin da muke da shi saboda mu da amfani kawai mun zura idanuwar soyayyar 'ya'ya ba za ka iya hana 'ya'yanka abin da bai kamata ba kenan sai ka bari su tari kuma in ya je yi laifin ya buge wani an kama shi ka lokaci wai sai an fitar da shi mai amfani mu mu kai mu kanmu gaskiya na rantse da Allah gara ka mutu karkashin kasa baka ganin wannan ya fi maka alheri na wannan fitina samu tsokin anguwa gida wajen goma sha za ka samu masu da kwaya yara wa yake sayar musu wa yake sayar musu wannan abin tsakani da Allah saboda haka ya kamata kowa ya tashi ya sani ranar ne da Allah suna gaya muku akan wannan mimbar ko ranar alkiyama sai ya bada shaida wallahi na gaya muku kuma wallahi sai kun gani idan ku tashi ba kowa sai ya kuka da kansa kowa ya rubuta ya ajiye daga yau wallahi sai mun yi kuka da kanmu in ba tashi wannan abu ba kowa zai yi kuka waɗannan yaran sai sun hana kowa sakat ku zauna kowa ya zauna ya ce a dai ana magana kowa girgiza kai yake ba ta girgiza kai ba za ka yi komai ba gana an tashi a nan ka ajiye wani abin da ka ji kuma ba za ka yi aikin da shi wannan shi ne abin da yake faruwa godiya ta tabbata ga Allah muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari daga sharrin kawukanmu da sharrin rayukanmu muna neman tsarin ka ya Allah daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi ba mai fitar da shi wanda ko Allah ya batar da shi ba wanda zai shirya shi muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda daya da muna shaidawa lalle annabi Muhammadu ba sa ne kuma manzon sa ne ira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah ya kuma su imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah kuna masu miƙa musu musulunta zuwa ga Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku da ya halitta ku daga rai guda ɗaya sannan ya halitta ma wannan rai ɗin mata ya kuma watsa daga cikin wannan miji da mata ɗin mazaje da mata da yawa ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙonsa bukatun kuma ku ji tsoron Allah wajen yanke zumuncin ku lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai saurare a gunku yana bibiyar ku ya sake cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wacce take ta dace gyara ayyukanku Allah zai kyautata muku ya gyara ku, zai gafarta ma zunubanku wanda biye ma Allah da'a yayin manzon Allah da'a to babu shakka ya rabauta rabo wanda yake mai girma ya ku bayan Allah ina muku wasiya tare da kai, na da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ku bayan Allah ku sani kyautattuwar ‘ya'yanku mazansu da matansu wani buri ne wanda kowane uba yake da shi sannan wani buri ne wanda kowace uwa take da shi amma buri baya isarwa sai ka aiki ba za ka zauna kana burin kawai 'ya'yanka mazansu da matan zamanto na gari ba baka aikin komai baka hanawa baka umarni ya zamanto burin kaɗai kake da shi kuma ka yi tsammanin abin zai zama haka ya farin cikin wanda Allah ya azurta shi da ɗa giga Allah ya faranta idanunka da wannan ɗa a ranar haihuwarsa amma fa hakan baya dorewa sai in ya zama cikin zurriya saliha sai kuma in ya kasance cikin zurriya wacce take jin tsoron Allah sai in ya kasance cikin zurriya da take tsayar da sallah ta kuma bada zakka sai kuma ya kasance cikin zurriya da ta zamanto tana neman ilimi da kuma aiki da ilimi anan ne farin cikin ka yake iya tabbata ba murna kadai ranar haihuwa ba za ka yi murna a ranar haihuwa kuma a yi taro a yi suna a yi duk abin da za a yi amma wallahi in baka yi sa ba wannan dan shine ajalinka ta hanyar tara maka bakin ciki da ciwon zuciya da hawan jini tunda baka tsaya ba murnar ka bata yi amfani ba kuma murnar ki bata yi amfani ba da na gari haske ne a cikin rayuwa idan an same shi farin ciki ne da jin daɗi ga uban da ya samu irin wannan ɗa farin ciki ne da abin jin daɗi ga uwar da ta samu irin wannan ɗa dan da yake son baban shi kuma dan da yake son mahaifiyarsa sannan mahaifiyar shi tana son sa sannan kuma baban sai mahaifiyar shi yana son sa a lokacin da uwa ta yi umarni zai yi mata biyayya a lokacin da uba ya yi umarni zai yi masa biyayya Allah mabuwaye da ɗaukaka ya faɗa dangane da badaɗinsa shi ne annabi Ibrahim salam yana cewa, Ya Allah ka sanya ni in zamanto mai tsaye da sallah, ya Allah ka sanya zuriyata ta zamanto mai tsaye da sallah irin wannan addu'ar ma ba kowace uwa take tsayawa ta yi ma 'ya'yanta wannan addu'ar ba Allah mai da ita masallaciya kuma ta mai da 'ya'yanta masallata ba kowa ne yake tsayawa yi wannan ba sannan ba kowane uba yake addu'ar Allah mai da shi masallaci ba kuma ya mai da zuriyarsa masu sallah annabi ibrahim yana wannan addu'a yana cewa Allah ka sanya ni in zama mai sallah ka sanya zuriyata ta zamanto masallaciya kuma ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka karbi wannan addu'a iyaye da yawa ba sa yi ma ƴaƴansu addu'a don su to na ba sa yi ma ƴaƴansu addu'a dan su zamanto nagartattu ko don su riko da ibada abinda kawai ake fata shi ne ya za a yi zama kaza ya za a idan ya gama in makaranta ce ya za a yi samu kuɗi ya zama kaza ya za a yi a mukamin kaza zai samu wanda duk waɗannan mukamai din in babu shari'ar Allah bala'i ne akan ku Allah ya faɗa akan Zakariya annabi Zakariya alaihi salam Zakariya yana cewa ya Allah ba ni daga gare ka zuriya wacce take tsarkakekkiya domin kai mai jin addu'o'i ne wannan ma ba kowa ne lokacin da yake yin aure ko yayin aure zai ta roƙon Allah ba shi zuriya ta gari ba babbar bukata shine a yi rawa a biki babbar bukata shine a saka a YouTube babbar bukata shine a saka yan mata suna girgiza da samari ana karin kuɗi wannan ita ce babbar bukata ba a taba roƙon zuriya ta gari ba don haka dole in ba a yi sa'a ba cikin sabon Allah a haifarwa da mutane bala'i Nabi Zakariya yana addu'a akan cewa Allah ka bani zuriya ta gari ba kowane uba yake yin wannan ba ka faɗa kamar yadda bayan Allah nagartattu suka fada zababbun Allah waɗanda suke yi ma Allah biyayya waɗanda suke cewa rabbana ya Allah ubangiji ka bamu daga matanmu ka bamu zuriya wacce za ta bamu farin ciki da binka ya Allah ka sanya mu zamanto jagororin masu tsoronka ya Allah ma'ana kenan kowane uba yana addu'a da matan shi da 'ya'yan shi ya zama jagora a kansu kuma jagoran su masu tsoron Allah ne dan haka in ka jagoranci masu tsoron Allah ka samu sauki a rayuwa ya ku bayan Allah kyautatuwar 'ya'yanku maza da kyautatuwar 'ya'yanku mata shine farkon abin da ya kamata kowa ya bawa muhimmanci kuma ya zamanto shine farkon abin da zaka kula da shi wannan ko zai kasance cikin harkokinka na kasuwanci da siyasarka da aikinka na gwamnati da duk abin da kake yi lalle ne zamanto kana fifita sha'anin ƴaƴanka mata da sha'anin ƴaƴanka maza domin kasancewa su zamanto nagari hakanan kuma da zamanka da tafiyarka da motsinka da maganganunka da ayyukanka dukkan su zamanto ranar da ka samu ɗa za su girman da wannan ɗa a kan hali na gari to waɗannan 'ya'ya idan ya ce tana cikin kiwon babanta babantan kuma yana da jin tsoron Allah da tsare amana da haƙoƙi sannan idan kuma ɗa ne namiji ya to yana cikin kiwon ƙoshi wadda za ta to cewa mai amana mai tsoron Allah mai tsare dokokin shi Allah ya ku bayan Allah ku sani kyautattuwar 'ya'yanku maza da kyautattuwar 'ya'yanku mata shine farkon abin da ya kamata ka tsaya da shi ya zama wajibi a kanka domin wannan ya fi sama musu ma abinci sama da cin abinci magabata suna cewa idan ka mutu da yunwa baka ci abinci ba kana da imani za ka wuce aljanna amma idan ka mutu kana ba ka da imani za ka wuce jahannama ne don haka dole kowa ya sani cewa tsayawa da halayya da kyautattuwar yara shine farkon abin da ya kamata ya tsaya a kansa sama da yadda yake fafutukar sama musu abinci ka yi fafutuka domin ka sama musu imani su zamanto nagartattun bayin Allah kamar yadda ɗaya daga cikin magabata da ya gabata yake cewa idan 'ya'yana salihai ne Allah zai ji binci al'amarinsu idan kai ne duk abin da na tara musu a duniya ba zai musu amfani ba ya kai uba ka zamanto ke uwa ki zamanto wato abin koyi nagartacce ya'ya su samu abin koyi daga wajen iyayensu maza daga wajen iyayensu mata idan ɗanka ya ganka kana tsoron Allah ya ganka kana jin tsoron Allah zai ji tsoron Allah idan ɗanki ya ganki kina jin tsoron Allah to zai ji tsoron Allah idan ya ganki kina girmama dokokin Allah da jin tsoron Ubangiji to shi ma zai ji idan ɗanka ya ganka cikin masallata zai yi sallah idan ɗanka ya kalle ka cikin zaɓaɓɓun mutane masu kyakkyawan ɗabi'u shi ma zai kasance cikin zaɓaɓɓun mutane nagartattu ya ku iyaye ku sani kyautattuwar ‘ya'ya Ya'yanku maza da kuma ‘ya'yan ku mata ya tsaya ne akan yadda kuke umurtar su da kyawun ɗabi'u da gamtattu da laduba waɗanda suke na karamci da girma kamar yadda magabaci lukumani ke cewa ya kai ɗana ka tsaya da sallah ka yi umarni da abu mai kyau ka hana munanan ayyuka ka yi haƙuri akan abin da ya same ka wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura kada ka zamanto mai kawar da kai akan wasu mutane kana girman kai akan su kada kai tafiya a bayan ƙasa kana mai alfahari Allah baya son dukkan irin waɗannan mutane ya kai ɗan uwa uba musulmi ya kai ƴar uwa uwa musulma Allah mabuwaye da ɗaukaka idan ya ni'ima a kanki ko ya ni'ima a kanka da zurriya wacce take ta gari ko kuma da haihuwa babu shakka idanunka idan ya ɗaga ya ga ɗanka kana yana lafiya ko kaga yarka tana lafiya ka fa sani Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani babban haƙƙi kuma akan ka mai girma bayan ya halitta yan yaron ya baka ya kuma ba mu yaron lafiya to ka sani akwai haƙƙi mai girma akwai kuma wani abu wanda Allah yake nema a wajenka a lokacin da zaka kasance uba ne na farko a halin maganarka da maganganunka da halayyarka a wannan lokaci ka ɗaga hannu ka yi mu Allah godiya ka yi ma Allah godiya lokacin da shi Allah ɗin ya zamanto bai yanke bayan ka ba ma'ana shi ne bai hana ka haihuwa ba bai sanya ka ba karara wanda baya haihuwa ba wanda ya zamanto ba shi da ɗa Allah ya azurta ka da ɗa ya ba shi lafiya don Allah shi ne ya baka wannan kuma shi ne mai fifitawa a kanka gode Allah kuma ka roƙi Allah ya mai da kan nagari domin Allah ya yi shaidar wanda duk ya gode masa zai ƙara masa al'amari na biyu shi ne ya kai uba ka sani ka yi riko daga karan kanka ka kuma ji a cikin zuciyarka cewa kana da babbar tambaya a gurin ubangiji ranar tashin alkiyama akan ƴaƴanka maza akan kuma ƴaƴanka mata ba wani abu bane su illa amana cewar da ka dora ma kanka da kanka domin kai ka nemi auren kuma kai kai jima'i kai ka dora ma kanka wannan amana tana kanka in ma dai wannan amanar ta kare da kai zuwa ga aljanna ko kuma wannan amanar ta kare da kai zuwa gidan wuta ɗayan biyu zai faru Ya'yanka akan ka maza ‘ya'yanka mata a kanka baban tambaya ne da haka tun kafin su zamanto ‘ya'ya Allah ya yi tanadin zai tambaye ka tun kafin su zamanto ‘ya'ya mata Allah zai tambaye ka wannan wajibi ne akan ka ka sani Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka kamar yadda manzan Allah ya faɗi dukkan ku masu kiwo ne wa dukkan ku ababan tambaya ne akan abin da Allah ya ba ku kiwon ka tuna ranar da ɗanka ko ‘yarka za ta tsaya ta yi jayayya da kai a gaban Allah ta baraka wata ara. ka tuna ranar da ɗanka zai tsaya ya yi jayayya da kai a gaban Ubangiji ta baraka wata ara. in ma wannan jayayyar ta kasance hanya ce da za ta kai ka zuwa ga rahama in ma kuma wannan jayayyar da zan yake da kai da to cewa za ta kai ka zuwa ga wuta ya ke ruwa ki tuna lokacin da ɗanki zai tsaya saboda baki gwada masa alheri ba baki ɗora shi akan alheri ba ki tuna lokacin da zai yi jayayya da ke a gaban Allah ki tuna lokacin da yarki za ta yi jayayya a gaban Allah in ma dai wannan jayayyar ta kasance dalili na zuwan ki rahama ko kuma ta kasance dalili ne na shigar ki azaba ki roki Allah alheri kai uba ka roki Allah alheri kuma ka nemi tsari da Allah ya tsare maka sharri da fitilar wannan zamani akan 'ya'yanka, domin su karan kansu ƴaƴan ba komai bane illa fitila ce da adon duniya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa na cewa lalle da dukiya da 'ya'yanku fitila ce kuma a gare ni ne wato lada yake kai tawadu iya kai uba ki tawadu iya ke uwa zuwa ga mabuwayi da daukaka shine Allah tabaraka wa ta'ala ki daga hannu ki ki nemi taimakonsa. A akan gangaro da alheri a cikin zukatan 'ya'yanki da kuma shari'a na daga abin da ya shafi ilimi da kuma tarbiyya da kuma sana'a al'amari na uku shine lalle ne ka sani kai wato Allah ya umurce ka kai uba sannan ya umurce ki ke uwa a tsakanin ƴaƴanki maza da kuma tsakanin ƴaƴanka maza ko mata ku kasance masu yin adalci ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku domin abin da ke kangarar da wasu ƴaƴa shine ana fifita ƴaƴan wata matar akan ƴaƴan wata wannan 'ya'yan har su gane cewa ubansu ba su yake ba baya kuma ƙaunar uwarsu da haka daga wannan lokacin suke kan garewa ku adalci tsakanin 'ya'yanku maza da kuma 'ya'yanku mata kada ku fifita 'ya'ya maza akan mata ko kuma ku fifita mata akan 'ya'ya maza ku ji tsoron Allah a cikinsu su gaba ɗaya idan kai adalci ko kika yi adalci a tsakanin 'ya'yanki su da matan su? Allah zai halatta miki zama a wani mimbari ko Allah zai halatta maka zama akan wani mimbari wanda mimbarin yana hannun Allah ne mai rahama na damansa tare cewa dukkan hannayen Allah dama ne a ranar da annabawa suke farin ciki da irin waɗannan mutane da siddiƙai Allah baraka wata ala ya faɗi ta harshen manzansa manzansa yana cewa lalle masu adalci suna kan wani mimbari na haske a ranar tashin alkiyama suna tare da annabawa da shahidai saboda sun yi adalci cikin matansu kuma sun yi adalci a cikin ƴaƴansu na kore ka ko kuma na hane ka na kore ki ko kuma na hana ki da ki fifita tsakanin ƴaƴanki wajen kyauta ko da fifita ƴaƴanka a wajen kyauta na hore ka da barin wata wasiya da zaka bari akan cewa ƴaƴanka wani a bashi kaza bayan mutuwarka ka haɗa rikici ka tafi lahira wajen Allah daga nan 'ya'yanka su samu saɓani ka daina wannan ko ka ba mu wani mutum wani dunkulan kudi cikin 'ya'ya ka hana sauran ko kuma ma ka ɗauki mota ka ba mu wani ko ka ɗauki wani feji ka bashi ko kuma ya zo tsakiyar gidan ya gini bayan ka mutu a ta rigima akai ƙara can akai ƙara can ya kai uba ka zamanto mai adalci duk abin da za ka ba mu wancan ka ba mu wannan kada ka bibita tsakani bal ma ba haka ba abinda ake nema ji tsoron Allah a cikin shi a 'ya'ya kuma kai adalci a tsakaninsu zalunci a tsakanin 'ya'yanka maza da zalunci a tsakanin ƴaƴanka mata zalunci a tsakanin 'ya'yanki maza da zalunci a tsakanin 'ya'yanki mata da maza yana wajabtar da gaba da kuma hikidu da gillu da adawa da watsa abin nan kyashi a cikin tsakani da raba zukatansu da yanke tsakaninsu da zumunci gashi kuma ubansu guda babu shakka wannan yana yanke dukkan tsakanin wata soyayya da ka sani a tsakanin irin waɗannan ƴaƴa Ɗaya daga cikin magabata cikin sahabbai Allah ya musu rahama suna yin adalci ne a tsakanin ƴaƴansu hatta ma idan ɗaya ya kiss da ɗaya idan uba ya kiss da ɗansa namiji to sai ya tafi ya yi kiss da ƴarsa ta mace don yana jin tsoron Allah kada Allah ya tambaye shi ya fifita ɗaya bai yi matsayi ba a ranar tashin alkiyama ina muke da irin wannan koyarwa da sahabbai suka tafi a kanta al'amari na hudu shi ne na hore ki ko na hane ki ko kuma na hore ka ko na hane ka ya kai uba ko uwa kada ka yarda ƴaƴanka to su ne sanadiyar cutar da al'umma a gari kada ki yarda ƴaƴanki to su ne sanadiyar cutar da al'umma to su ne sababin kawo tashin hankali da wasu al'amura a cikin ƙasa ki kiyaye kai ma uba ka kiyaye daga cutar da waɗanda suke na kusa da kai ko cutar da waɗanda suke makwabta ko cutar da waɗanda suke dangi ki hana 'ya'yanki daga cutar da waɗanda suke irin waɗannan ki riko ta hanyar fuskantar da su da shiryar da su zuwa ga kyautata ba al'umma da girmama mutane da kuma ɗaukan hali na gari kai umurni ya kai uba hanyar fuskantar da su da shiryar da su da girmama mutane da kuma kyautata musu al'amari na biyar lalle ne kai uba lalle ne ke uwa ki kasance kai ma uba ka kasance kada ka zamanto da 'ya'yanka sun zamanto sanadiyar rasar da rayukan wasu mutane ko karnatar da dukiyar mutane ko ƙonace-ƙonace ko kuma kawo wasu halayya marasa alheri a cikin al'umma malalle ne kai iya bakin kokarin ka ya zama ƴaƴanka ba su ne sanadin farɗe wasu mutane ko zubar da jinin mutane ko kuma rasar da rayukan mutane ko ɗauke musu kaya ba hakan din ya zama to shiƙiyanci da taɗewa akan uwa akan uba akan kuma ƴaƴa ku ji tsoron Allah ya ku mazaje mazan ku da matan ku akan ƴaƴan ku kawo gyara a cikin ƴaƴan ku yi dukkan abin da za ku iya yi domin yanke uzuri a gaban Allah gobe kiyama Allah ka yi wa manzanka salati kai masa tsira tare da sahabbansa kamar yadda kai ga annabi Ibrahim alaihi salam domin kai ne abin ji abin jinjinawa kuma kai ne abin yabo Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ya mai gyara zurriya ya Allah mai gyara zurriya muna roƙonka ka kyautata zurriyar mu ya Allah ya Allah mai gyara zurriya muna roƙonka ka kyautata zurriyar mu ya Allah ya Allah mai kyautata matasan musulmai muna roƙonka ya Allah ka kyautata halayyar matasanmu ya Allah Allah ka kyautata wato wato matasan musulmai da musulunci Allah ka kyautata musulmai da wakarta kyautata raye abin nan matasa da kuma matasa mata domin kai ne mai rahama ya Allah Allah ka yi riko da kwakwalensu zuwa ga binka ya Allah da kuma jin tsoronka ya Allah ka cusa musu tabbatuwa da shari'a a cikin zukatansu ya Allah Allah ka hada zukatanmu cikin alheri Allah ka gyara tsakaninmu ya Allah ya Allah kai mana gafara ka karbi tubanmu ya Allah domin kai ne mai yawan tuba kuma mai tausayi Allah ka wa musulmai maza da musulmai mata Allah ka wa mu'minai maza da mu'minai mata rayayyunsu da matattunsu ya Allah Allah ka azurta mu da jin tsoronka a cikin boye da sarari Allah ka azurta mu da faɗan kalmar gaskiya cikin yarda da fushi Allah ka azurta mu da faɗin gaskiya ta kalmar gaskiya cikin fushi da yarda ya Allah Ubangiji cikin wato daidaito da wadata da talauci ka babu ikon bin gaskiya ya Allah Allah ka sanya mu cikin masu girmama wuraren ibadarka da ibadarka ya Allah ka saka mu cikin masu kiyaye dokokinka ya Allah ubangiji ka buwayar da musulunci ya Allah da mutanensa Allah ka kaskantar da kafirci da shirka da mutanenta Allah ka daga kalmar ka ta gaskiya da addinin ka ya Allah ubangiji ka taimaki waliyanka salihai masu ɗayanta ka ya Allah Allah ka tozartar da waɗanda suke makiyanka kafirai muna roƙonka ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe da kuma Najeriya gaba ɗaya Allah ka buwayar da wannan musulunci Allah muna roƙonka ya Allah ka raba wato ka kasa mana tsoro ka saka mana a cikin zukatanmu tsoronka ya Allah abinda zai kare mu ya sha makance tsakaninmu da tsakanin saba maka ya Allah Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu yi maka da'a da'a da za ta kai mu zuwa ga ka ya Allah Allah muna roƙonka ka sa yaƙini a cikin zuciyarmu yaƙinin da zai zamanto ya sha makance tsakaninmu da dukkan wata musiba ta duniya Allah ka jiyar da rayuwar mu daɗi da kunnuwan mu da idanuwan mu da ƙarfin mu duka ya Allah ka sanya su cikin daɗi matakar muna raye Allah ka shiryar da waɗanda suke ta'addanci cikin ƙasa idan za su shirya Allah idan ba za su shirya ba kwakwalen su yana hannunka yadda ka ga dama da su ya Allah Allah ka sanya a cikin mu magadan mu ya Allah Ubangiji ka ba mu magada na ƙwarai ya Allah daga cikin mu ya Allah Allah ka sanya guraben mu mun wuce azzalumai su gani ya Allah kada su riske mu ya Allah ya Allah ka taimake mu akan abokan gaban mu ya Allah Allah kada ka sanya musifa a cikin wannan addini din namu ya Allah kada ka sanya duniya ita ce mafi muhimmanci a gare mu kada kuma ka sa duniya ita ce matukar ilimin mu ya Allah ya Allah kada ka sallada wani mutum da bai da imani baya jin tausayin mu kada ka sallada shi akan mu ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta Allah muna roƙonka ka buɗe ma wannan ƙasa da kuma wannan jiha ɗin albarkar sama da kuma ƙasa. Allah muna roƙonka ka gafarta ma zunubanmu, Ubangiji ka kankare mana kurakuranmu, Allah ka kashe mu muna masu miƙa wuya zuwa gare ka, ya mai tausayi mafi tausayi. Ubangiji ka amsa mana wannan addu'a. ku bayan Allah aqimus salata wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum